Karfe biyar da minti talatin a nan ya mai sashen Hausa na studio Kalangu ya so gabatar da labarai. Masu sauraro Asumana Shina ke muku lalemar habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku ji cewa adadin bakin haure da aka gano a dajin Segedin a larabar da ta gabata ya karu. muna dauke da ƙarin bayani akan taron 'yan majalisar dokoki na kasashen ƙungiyar francophonie da ke gudana a luxembourg ƙungiyar 'yan jarida ta ƙasa da ƙasa reporter san frontier ta fitar da wata sanarwa dangane da tsare mai jaridar lekure ali sumana a shirin musamman za ku ji bayani akan yanayin damanar bana a jihar maradi Ga labarin ɗaya bayan ɗaya, adadin bakin haure da aka gano a ranar Larabar da ta gabata a wani wuri mai tazarar kilomitoci akalla arba'in da Sagidin ya tashi daga mutum sittin da bakwai zuwa mutum tamanin da ɗaya Hukumomin Bilma da Studio Kalangu ya tuntuɓa sun bayyana cewa dukkan bakin hauren 'yan asalin ƙasashen Afirka ta yamma ne. Cikinsu akwai 'yan Najeriya sittin da suka haɗa da mata ashirin da biyu 'yan Senegal bakwai 'yan Mali biyar 'yan Gambi uku 'yan kasar cote d'ivoire uku sai kuma 'yan kasar guinea bissau uku su ma wani bakon hauren dan nijar ya rasa ransa a cikin watan juwan da ya gabata akalla bakin hauren 140 ne aka gano a tsakar hamadar nijar wanda kuma hukumomin bilma suka ceto rayukansu bari mu dawo kan batun harin ta'addancin da ya afku a kwarin midal milisan nisan kilomitoci 160 a yamma da garin tasara wata majiyar tsaro kusa da tiliya ta bayyana cewa an kai hari a wannan wuri jami'an tsaro biyar suka rasa rayukansu maharan su lalata wayoyin sadarwa kafin su tsere da motoci uku na jami'an tsaro middle dai na da tazarar kilomitoci talatin da iyakar nijar da kuma mali a zaman ta na ranar 30 ga watan juwan da ya gabata kotun tsarin mulkin ƙasa ta yanke hukunci akan dokar da ta jibanci kundin zaɓe da majalisar dokokin ƙasa ta amince da shi a yayin zamanta wato na gaugawa kotun tsarin mulkin ta bayyana cewa ayoyin dokoki goma sha biyu daga ɗari biyu da hudu da sabon kundin zaben ya kumsa sun saba wa dokokin tsarin mulki to kwami ne tasirin wannan hukunci na kotun tsarin mulki masanin dokokin shari'a amadu bubakar ya yi wa musa hassan ƙarin bayani ta wayar tarho. A game da yin bita a kan kundin zaɓe wanda ya ƙunshi ƙudurori 204, inda kotun tsarin mulki ta ware waɗansu ƙudurori goma sha biyu da suka saɓawa kundin tsarin mulki, saboda ƙudurori ne da ba a iya canzawa. A shara'ance abin nufi ko shugaban ƙasa bai da hurumi da yake iya canje-canje a kan waɗannan ƙudurori. Yanzu sai kuma dokar zaɓe ta 2014 wacce takan bangaren ta ne aka yi zaben hudu? yana nan a wurinsa yanzu sai dai idan akwai matukar bukata a gaggauce to gwamnati takan iya kiran taron muhawara bude zaman taron majalisa na gaggawa domin gyara akan waɗannan ƙudurori goma sha biyu da suka saɓawa kundin tsarin mulki amma idan ba a cikin matsi ne ba to akan iya shira har zaman taron majalisa na watan oktoba 'Yan majalisar dokoki na illahirin kasashe masu amfani da yaren Faransanci na takwarara zuwa birnin Luxembourg na kasar Belgium, inda za su halarci taron 'yan majalisar dokoki na kasashen kungiyar Francophonie karo na 43 da ke gudana har zuwa talata mai zuwa. Kasar niger ta aika da tawaga a wannan taro. wakiliyar ta musamman a wannan taron, Maryama Gello Kenda, ta aiko muna da rahoto. Muntari Muhammadu na ɗauke da fasara. A hukumance za a buɗe zaman taron 'yan majalisa na ƙasashen yanki masu amfani da yaren Faransanci ne a ranar Litinin mai zuwa, amma tu ranar Juma'a aka fara muhawarori mahalarta taron da suka kai 600 na ƙasashe tamanin da hudu na duniya masu amfani da yaren Faransanci sun fara isowa kaɗan-kaɗan a wajen taron. Za a tattauna akan batutuwa daban-daban ne da suka haɗa da faɗakarwa akan fannin kiwon lafiya da ya kamata kamata 'yan majalisa su ba da misali. Sai dai zaman taron irin sa na arba'in da uku a wannan karo za a taɓo maganar ta'addanci. Tawagar ƙasashe kamar Mali da Nijar za su halarci taron domin shaida yanayin da yake wakana a yankin Sahel. Wannan taron ya yi daidai ne da cikon shekaru hamsin da kafuwar ƙungiyar ta ƙasashe masu amfani da yaren Faransanci. 'Yan majalisa matasa da suka fito da ƙasashe talatin da ɗaya za su tattauna a Akan kasuwanci ta hanyar na'urorin zamani da kuma tarbiyya da ke kai ga tsatsauran ra'ayi. Sannan a ƙarshe shugaba mai barin gado zai baiwa ɗan ƙasar Quebec domin ci gaba da tafiyar da jagorancin wannan ƙungiyar. Ƙungiyar 'yan jarida ta Reporter San Frontier ta bayyana wata sanarwa jiya Alhamis dangane da tsarewar da hukumomi suke yi wa Ali Sumana mai jaridar Le Ƙungiyar ta yi Allah wadda da abin da ta kira rashin mutunta dokar aikin jarida daga hukumomin Nijar. Nafisa Adamu ta duba muna wannan batu, Muntari Muhammadu ya fasara muna rahotonta. Tsarewa da aka yi wa shugaban jaridar lekure Ali Sumana ta saba wa dokar aikin jarida. Ƙungiyar 'yan jarida ta ƙasa da ƙasa ce ta bayyana haka a cikin wata sanarwarta inda ta ce Nijar ta rattaba hannu akan wata doka a dubi da goma na baiwa 'yan jarida cikakken 'yanci da kuma hana rufe ɗan jarida idan ya yi kuskure a cikin aikinsa. Ali Sumana dai ana zarginsa ne da matsar bayanai akan wani binciken shari'a da ake yi, laifin da ana iya tsare mutum har na tsawon shekaru biyar a gidan kaso. Ƙungiyar RSF ta ce kawai hukumomin Nijar suna son tauye 'yancin 'yan jarida ne kuma suna son ta kowace hanya ya bayyana musu inda ya samu bayanan. duka da yake ayar doka ta goma sha shida ta dubi da goma ta baiwa 'yan jarida cikakken 'yanci rike sirri don haka ƙungiyar ta yi kira ga hukumomin nijar da su janye duka wani zargi da suke wa ali sumana kungiyar ta ci gaba da cewa wannan yanayi Mali ya sanya Nijar tana batar da maki tara a shirin kasashe da suka ci gaba a fannin aikin jarida na baiwa 'yan jarida 'yanci. A gaida Muntari Muhammadu, gamayyar ƙungiyoyin malaman makaranta kwazin Nijar da Sinasab sun fitar da wata sanarwa yau da safe a nan Yamai, inda suka tunatar da cewa gwamnati ta kasa cika alƙawalin da ta doka musu. Ƙungiyoyin sun kuma jaddada cewa suna kan bakansu na cewa jarabawar bitar sanin makamar aiki. na za a gudanar a ranakun 15 16 ga watan juye da muke ciki. Kungiyoyin sun kuma bayyana aniyarsu ta kalubalantar wannan mataki a gaban kotun kwansai data. Kakakin kungiyoyin la Halidu na ɗauke da ƙarin haske. Euh, Muna son tunatarwa duniya cewa alkawarin da gwamnati ta ɗauka ba ta cika shi ba. Wannan ne dalilin gwagwarmayar da muke yi har zuwa ƙarshen shekara. Sannan abu mafi a'ala idan ba a gyara matsalar ba, to ba shakka za mu ci gaba da gwagwarmayar mu. Sannan idan muka kuma bisa kan magana tantance malamai, mun bayyana cewa bai bisa kan ƙa'ida saboda ba a girmama ƙa'idojin aikin gwamnati. Don haka muke ci gaba da kira ga dukkanin ɗaukacin malamai su ƙauracewa wannan tantancewa da za a yi daga ranar goma sha biyar zuwa goma sha shida ga wannan wata. Sannan kuma maimakon mu tagume hannuwa za mu tambayi lauyanmu da ya shigar da kara domin hana wa minista wannan ɗanyen aikin da yake son aikatawa. Matakin dakatar da wasu malaman makaranta 'yan kwantaragi musamman a jihar Tilibiri ya janyo cece kuce. Hukumomi sun ɗauki wannan mataki ne kasancewar waɗannan malaman sun ƙi aji takardunsu domin su fuskanci jarabawar ta bitar sanin makamar aiki. Studio kalangu ya kusanci daraktan kula da ma'aikata a ofishin ministan ƙananan makarantu Malam Ashanu Hima ga bayanin da ya yi wa Umar Hamma ta wayar tarho. Waɗanda ba su ajiye takardunsu ba tamkar waɗanda suke da takardun diploma ne na jabu, ba wai don sun samu umarnin ƙungiyoyinsu ne ba na ƙyan ajiye takardunsu. Wannan ba gaskiya ba ne, saboda mun ga har da waɗansu ƙungiyoyi sun ajiye takardunsu. Don haka kawai suna jin tsoron fallasa kansu ne, shine dalilin rashin ajiye takardun. Tawagar masu tantance malamai sun zagaya a Tilabiri ya mai difatawa Maraɗi Zandar za su bi sahu. Kinan sanu a hankali ne muke bayar da sakamako domin bayyana waɗanda ba su ajiye takardunsu ba. Yanayin cimaka da kuma hasashe a game da noma da kiwo a shekarar 2017 a yankin Sahel da Afirka ta yamma. Wannan shine maudu'in wani taron manema labarai da cibiyar Agrimat ta nan mai ta kira a jiya. dangance da hasashen yanayi sakatare zantarwa zartarwa wato na kungiyar silis mai yaƙi da gurgusawar hamada a yankin sahel dr jime adum ya bayyana cewa damanar bana tana tattare da ruwan sama masu ƙarfin gaske a wasu ƙasashe da ke iya haddasa ambaliya da kuma ɓannar dukiyoyi Yanayin ¿eh? tafiyar damunan shekarar bana ya zo da kyau, in banda waɗansu yankuna kamar Liberia da Sierra Leone da aka samu latti. Sannan ruwan saman da aka samu sun haddasa ambaliya da suka yi barna kaya da kuma asarar rayukan jama'a da suka kai goma sha hudu a Nijar da kuma Cote d'Ivoire. A yanayin da muke muna hasashen lalle za a samu ruwa a cikin lokaci. Duka da yake akwai haɗarin samun fari a farkon fara damunar bana. Sannan a ɗaya ɓangare ruwan da aka samu sun cika sun batse musamman ma a kogin Senegal da Nishar wanda akwai yiwuwar samun ambaliya. A martin yau ne ake soma kwamɓalar ƙasa ta wasannin tsale-tsale da kuma guje-guje za a gabatar da wasanni da dama wani maza da mata. ilahirin jihohi takwas na kasar Nijar na da wakilci a wannan kwamɓalar. Cimago Hamani Tahiru shugaban hukumar wasannin tsale-tsale da guje-guje ta Nijar ya yi wasu mana Amadu ƙarin bayani. A cikin tsero ɗin akwai tazarar mita 100, 200, 400, har zuwa mita 10,000. Sannan muna da tsallen tsawo da na faɗi. Sannan bayan haka akwai da yawan wasanni. A ɓangaren kowace jiha muna da tawaga ta mutane goma sha uku. A ɓangaren jihar Yamai bayan 'yan wasa mun buɗe wata kwamfala ga sauran ƙungiyoyin wasannin. Inda masu tsero na gudun fanfalaki ɗari ne muke son haɗawa saboda muna tunanin halartar kwamfala daban-daban na duniya inda wannan gasar tana ba mu damar samun cikakkun 'yan wasa da za mu horarwa har zuwa tafiya kwamfala. Yanzu kuma kai tsaye sai shirin namu na musamman a jihar Maradi a wannan farkon shigar da mana kashi goma cikin ɗari na garuruwa kawai ne ba su yi shuka ba sai dai kuma tuni aka gano bular wasu kwari masu lalata shuka a yankunan kudancin jihar sai dai kuma wato jami'in kirdiga na ma'aikatar noma a jihar Musa Traore ya bayyana cewa suna samun nasarar shawo lamarin kamar yadda ya bayyana wa wakilinmu Muhammad Maman. Sakamako ya bada bisa garuruwa tara mun samu kama kashi goma tara suka samu suka shuka ta hatsi da dawa hamma da guja da wake to yanzu abin da ya mamu kingi kashi goma ne bisa wannan garuruwan da ke mara da ke da abu su shuka ba su ma garuruwan nan an same su wajen mai na da kwaro a wajen mai sai mu ci cikin komin din mai ne garuruwa wajen 20 wanda su shuka ga wannan lokacin su kuma a dakwal wajen garu 253 wanda su shuka ba wannan garuruwa suna cikin komin ɗin soli da ba da gula a je kwallo har cikin da kwaro duk da wannan garuruwan su shuka sai mu ce babu wata babban matsala muna tamma wannan eh, wajen kama hatsi wanda suke aiki da shi an kuta su ne shi kuma an kuta su an san ba mai son manyan ruwa ba ne in ya samu ruwa kamar kyan zuminin zuwa milimetar ishirin in sun ce aka yi shuka kuma duk kwana biyu yana samu ko da kwana biyu zuwa kwana biyu ko sati sati yana samu shi dandanan ne yake samun zabura kun san mai tuwo ko lokacin muna aiki da su bana sun ce sai an samu dan cikas kaɗan na shi dan ruwa an ba a yi hankali ba kowane ma sai an sake shuka wanga na haɗi ne dan mutane da su ɗauki matakai tun da yanzu kowane lokacin ba da iri ne ana ana ba taimakon iri to mutane su yi tanadi irin nan za a wasu aje shi ba mahwata ko da hori ya zo shuka wani ta mutu suna da iri wanzu shuka bangaren garuruwa wanda suka shuka a wannan lokaci yaya ne abun yake gudana to garuruwan wanda suka shuka sai mu ce yanzu dai inda shibka ta ta hamzara sosai sai mu ce tana ta fara haihuwa abinda muke ce mata laji inda ta fara haihuwa nan ko kamar ku diba lasa gidan namiji lasta gazawa da tasawa da gidan miji nan ne shuka tana nan ta haihuwa an nome an cire tana nan a kowane wuri ma inda mun za ta fara hawan kala sai mu ce anan alhamdulillah mun gode mun gode ma Allah to amma yanzu abin da muke fata a ci gaba da roƙon Allah mun kwanan ga biyu ruwa sun tsaya mun ga ba hadama kada ko jiga mun fara ganin shuka tana bukatar ruwa a bangaren tsutsotsi sai mu ce godiya wajen ubangiji yanzu zai ba mu da babban matsala sosai busa kwali amma duk da wannan an dan samu kwali kaɗan a department din age da tasawa amma a nan da ja an dauki matakai da ja an watsa dan barbaro kwalan na an an kashe su madalla masu mu ƙarshen wannan shiri kenan na maraicin yau a huta lafiya